Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 kuna kuma iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM sai kuma VOA Africa zango 200.5 duka a jamhuriyar Nijar ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Grace Alheri Abdi ce da kuma Usman Kabara da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin na ranar yau Asabar 23 ga watan Yuli. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Wani katafaren bam ya tarwatse a tsakiyar masu zanga-zanga a Kabul babban birnin kasar Afghanistan wanda ya halaka akalla mutane 61. 'yan sanda a jamus sun ce yaron nan dan shekaru goma sha takwas da ya kashe mutane tara a birnin munich ba shi da wata alaka da kungiyar isis ya zuwa yanzu yar takarar neman shugabancin amurka a jam'iyyar democrat hillary clinton ta zaɓi tsohon gwamnan virginia sanata tim a matsayin wanda zai mata mataimakin shugaban kasa in har ta ci zaɓe tashin gwauron zabo da kayan masarufi suka yi a kasuwanni ya da zaune tsaye a jihar gombe dawa ya haura da biyu da sai ta fara yi ta sa a kanta wayo wayo wayo wayo tun muke a waja buhun masara bai taba kai dubu goma sha biyu ba a birnin tarayya abuja kuwa batun kula da lafiya ne ke tsone wa 'yan gudun hijira na cikin gida ido. Gaskiya muna so magunguna kuma gaskiya muna so kamar kowane irin kwantena su samu su kawo mana a nan gurin su zo su sa mana magunguna a ciki ko da mun kasa dai a cikin wancan magani ya kasa za mu iya mu yi tantani. Muna kuma da rahoto kan ci gaban da 'yan kato da gora da ake kira civilian JTF a jihar Borno suka samu. Kamar kowace rana Asabar a wannan shirin Ibrahim Ka Almasi Garba zai shigo da amsoshin tambayoyinku kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabara zan karantu, Wani katafaren bom ya tarwatse a tsakiyar masu zanga-zanga a Kabul babban birnin kasar Afghanistan wanda kakakin ma'aikatar lafiya na kasar ya ce akalla mutane 61 ne suka mutu. Muhammad Ismail Kawasi ya faɗa wa murar Amurka cewa wasu mutane akalla guda 207 sun jikkata a wannan mummunan harin. Abin ya faru ne a lokacin da 'yan kabilar Hazras ke macin cewa gwamnati ta karkato da aka digar jirgin ƙasa da aka tsara yi ta cikin unguwarsu, unguwar da ke fama da talauci da ke tsakiyar lardin Bamiyan. Shaidun gani da ido da 'yan jaridu sun rawaito cewa akalla sun gane wa idanunsu gawarwaki da dama a lokacin da bam ɗin ya fashe. Jami'ai kuma sun ce akwai yiwuwar karuwar yawan mamatan da suka jikkata a halin yanzu harin da ya yi aka kai ya yi kama da wani ne dan kunar bakin wake ta da kansa a cikin dandazon jama'a masu zanga-zanga shugaban kasar ashraf gani ya faɗi cewa wannan hari ne na ta'addanci shi kuma kakakin taliban zabihullah mujahid ya ce ba ruwansu a wannan lamari a inda wasu majiya ke nuna cewa kungiyar isis ta ɗauki alhakin harin 'Yan sanda a jihar Bavarian a da ke Jamus sun ce yaron nan ɗan shekaru goma sha takwas da ya kashe mutane tara a wani rukunin shaguna da ke birnin Munich ba shi da wata alaka da kungiyar ISIS ya zuwa yanzu. Jami'an sun ce sun binciki muhallinsa tsaf amma ba su ga wata alamar da ke alakanta shi da ƙungiyar 'yan ta'addar ta ISIS ba. Maimakon haka sun alakanta kisan da abin da ake cewa harbin bajinta ko kuma harbin neman ɗaukar fansa kan mai uwa da wabi. Domin kuwa an sami wani littafi a ɗaki littafinsa da ake kira da rampage on my mind why students kill wato littafin da ke nuna cewa me isa dalibai ke kisa ko kuma me isa dalibai ke sa ɗaukar fansa a cikin ransu yaron bajamushan dan asalin kasar iran wanda aka haifa kuma aka yayi shi girma a birnin na munich bayan ya halaka mutane tara a ranar juma'a ya harba kansa har ya zuwa yanzu dai ba wani bayanin da ya fito game da abin da ya fusatar da yaron har ya hallaka mutane tare da kansa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke washington dc ya takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat wato Hillary Clinton a jiya Juma'a ta bayyana Sanata Tim Ken a matsayin wanda zai zame mata mataimakin shugaban ƙasa in har ta ci zaɓe. Ken dai tsohon ɗan jam'iyyar Democrat ne wanda ya bayyana kansa a matsayin mai gundura to amma yana da sassaucin ra'ayi kuma ana kallon sa a matsayin wanda ke da kwarewar da zai iya canza ra'ayin masu zaɓe su guji Donald Trump su zaɓi Hillary Clinton. Sanata Tim yana da kima sosai a idan jama'a a amurka da faɗin duniya sannan bai taɓa faduwa zaɓe ba kama daga zamansa magajin gari mai daraja da kuma zamansa gwamnan jihar virginia da zamansa sanata a yanzu hillary ta kara da cewa tim yana cikin sanatocin da aka sani game da matukar kima da kuma daraja mutane a amurka kamar yadda ta faɗa wa gidan talbijin na cbs Tim haifaffen Minnesota ne ya yi karatu lauya a jami'ar Harvard, jami'ar da ta haifar da lauya Barack Obama wanda yanzu haka yake shugabancin Amurka. akalla an kama kuma an kukulle makarantu akalla guda dubu daya wanda suke a turkiya tare da dubban kungiyoyi da kuma gidauniya masu taimakawa mutane wanda shugaba recep tayyip erdogan ya kafa ya kuma ba da umarnin cewa a rirrife su bayan gazawar da aka yi a yunkurin kai masa juyin mulki da aka yi a turkiya Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu buɗe taskar hotannin namu a jihar Barnan Najeriya inda aka ɗauki 'yan ƙato da gora da ake kira civilian JTF aikin soja. Wakilin Haruna Dauda biyu na da ci gaban rahoton. wasu tsofin matasan sa kai na sibilan jtf kenan da aka baiwa damar shiga aikin soja suka kawo ziyara zuwa fadar gwamnatin jihar borno don nuna godiyarsu da kuma jaddada aniyarsu da ci gaba da fafutuka da yaki da 'yan kungiyar boko haram da ma kare ƙasarsu baki ɗaya a yanzu haka dai rundunar sojan najeriya ta baiwa matasa 250 ne damar shiga aikin soja daga cikin waɗannan matasa na 'yan sa kai da ake kira sibilan jtf daga jihar borno kaɗai saboda irin rawar da suka taka a baya wajen yaki da 'yan ƙungiyar boko haram ɗin waɗannan matasa kusa dai dukkaninsu 250 na sanye ne cikin kakin sarki da kuma ke jaddada aniyar su na ci gaba da fafutuka da kare kasar su wadda gwamnan jihar honorable kashi shatima ya yi ma jawabi kamar haka ku ne kuka yi kokuwa ko kuka yi yaki da sojoji aka samu zaman lafiya shekara daya da ya wuce jama'a a tuna ba za ka bar garin nan fiye da kilomita goma sha biyar ba kana kasar boko haram a nan in za ka bi ta jikwa ba za ka wuce ngowon ba ko ngowon ma tana hannun boko haram in za ka biya ta hanyar bama Kundu gane territory namu da boko haram kalifet din in ka bi ta hanyar mangunu ba za ka ma isa ga jiganna ba wannan kauye kusa da gajiganna na mai kasuwa tungushe ne teritori namu hanyar biyu dalwa ne ba za ka wuce dalwa ba wajen silos din nan shine karshen kasar najeriya aka waye gari aka samu shugaba mai tausayi aka samu shugaba mai kishi ya tashi ya yi sayin daka ya tallafa mana ya rige mana ya karfafa mana sojojinmu aka kwace garuruwan mu taimako da taimakon civilian jtf ku ne kuka yi wahalan nan muna gode muku muna muku barka da zuwa yadda kuka zo gida ku bi dokokin najeriya amin kuma insha allahu risk da kuka dauka a nan ba inda za a kai ku kuja baya don allah kar ku samu kunya ku yi ladabi ku bi doka ku yi kishin kasa shi ma kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno honorable kakashe wulawan wanda kuma shi ke kula da wannan kungiya na matasa da ake kira civilian jetiya ya bayyana mini irin yadda suka bi na tabbatar da cewa waɗannan matasa sun samu abin yi mu abin da muke son mu tabbatarwa duniya ta gane shine wayannan ba mu sa baki a ya zai a dauke su me yi ba idan sun tantance sun yi mitin requirements na a dauke su a dauke ba mu sa baki a dauki gurgu kamar soja kaga ba zai yi ba su ma soja ba su yi compromising standard standard nasu ba dukka wa'anda suka cancanta ne aka ɗauka aka sa mu roƙon mu kawai a ba yaran nan aiki domin su ma su yi rawan a zo a gani a matakan tsaro da ake ɗauka kuma aka taimaka. Alhaji Bello dan Batta dai shine mai magana da yawun kungiyar matasan wato na sibilan jetiya wanda yanzu hakan wasu su sun riga da sun zama sojoji ya yi mun bayani ne game da ayyukan nasu kamar haka. Mun fito ne don mu tallafawa kasar mu mu tallafawa jihar mu Borno saboda mu ga cewar duk wani bata gari a cikin maiduguri da najeriya entirely gaba daya mun kau da shi insha allahu rabbi shi yasa kake ganin civilian jtf babu dare babu rana ko a yanzu aka ce gashi za a fita wallahi civilian jtf hanzari yake shine a gaba kuma duk inda ka tafi wanda za ka ga cewar civilian jtf ne a gaba kafin wani wanda zai biyo bayan su alhaji bello dan batta kenan mai magana da yawon kungiyar rundunar sa kai na civilian jtf da ke jihar borno ke bayani game da yunkurin da suka yi da kuma damar da wasu suka samu na tafiya aikin sojan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ina kamuna aikin soja haji kwairo ina tsoron aikin soja haji kwairo in san shigo cikin birni sun ka tobe kayan mu ija su mu ga ija su su ya mu na kote soja su ya mu na kote a ɗin sun ka ɗauki bindiga sun shirya fita daji ko ja mu da kayan ku ja mu da kayan Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Gombe, Najeriya inda rahotanni ke nuni da cewa tashin gwauron zabi da kayayyakin masarufi suka yi ya sa matasa fantsama kasuwar garin Talase da ke karamar hukumar Balanga suka tarwatsa masu sai da hatsi suka kuma lalata wuraren kasuwancinsu suka kwashi ganima. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na da ci gaban rahoton. A tattaunawa da wani ganau Isa Kwali ta wayar tarho ya ta'allaka musabbabin tunzurin matasan ne bayan da wata tsohuwa ta je kasuwa domin sayan dawa. Sababin da ya faru akan wata mata hakan nan ita ma tana kawa sai tana sayarwa wata tsohuwa ta je da dubu daya da ta yi mudun dawa mudu hudu. Eh. Da ta ba dubu daya sai wancan matan ta karbi dubu daya sai ta auna mata mudu hudu ba canji. Ba canji ya shayi ba canji dawa ya haura dari biyu da hamsin sai su kwan sai ta fara yi ta sa kan ta wayo wayo wayo wayo. To daga nan matasa suka yi sai suka yi. aka fara rikici aka fara rikici aka fara da aka sauko a sallan juma'a ne akwai wani ana ce masa shokalin waja da ya magana da yawun bala waja wane ne kenan bala waja mai martaba sarkin waja mhm. sarkin mu kenan akan cewa shi bala waja ya ce shi yana neman alfarman yan kasuwa a tun da muke a waja buhun masara bai taba kai dubu goma sha biyu ba buhun dawa bai taba kai dubu goma sha biyu yana neman alfarman yan kasuwa a sauri. haila yau na ji ta bakin wani mai sayar da kayan abinci a garin talasan kan abun da ya faru ɗan kasuwa abin da ya faru da mu muna nan muna kan sayar da asi da suke da da guni muna sande ta yara suka fito suka ce to dawa ya yi a saukar da kudin dawa sai muka ce to da suke kuna son haka da ku je ku samu masu buhuna saukar da kudin sannan mu kuma da muka sayo muna kasawa mu gage kudi ko a wajen masu buhunan nawa kuka saya dubu goma sha to ko kuma ku sayan nawa mu kuma yadda muna sayarwa dari biyu da ishirin dari biyu da arba'in ku kuna aunarwa kwano kwano ne ko eh to kowane kwano kuna sayarwa nawa ne muna sayarwa dari biyu da arba'in mudu mudun dawa eh to da masara da gero to da kuka ki sayarwa haka me suka yi muku suka ce mun ba samu rage kudin dawon ba mu da kaya mu tafi gida haka ne sai muka ce a a sai da haka ne cikin da kuka yi da kai mu tafi a can tun da su da ku jaro a gojin layin buhuna ku zo ku yi mana magana sai suka fara dauka dawa daga mai dauka tumbi ya tafi da shi daga mai dauka garara da dawan ya wasar da shi ko su sa wuka su bar su buhu sai muka wase da gudu mu sauran wato kasuwan ne kun tashi kenan ba shiri da mun tashi kan ba shiri don mun da mun biyar da su da da mun buge-buge daga bisani na tuntubi malam sale alhaji sarkin kasuwan talase domin karin haske kan batun abin da ya faru shine bayan an fito karfe biyu a masallaci eh. sai aka ce mini ga layin yan dawa ya rikice ana ka fasa fashe buhuna na zo ne sai na zo na sai da wuri gaba ɗaya sun rushe rumfuna za su fafasa buhuna ana ɗaya da kaya ana gudu da shi jiya na ce to wannan umarnin daga wurin wa suka samu ba mai min magana hmm. don haka shi sa sai na kai report a wajen hakimi hakimi tura ni wajen dakashi to da kace kuma zai nemi wanda musabbabin magana yake a wurinsa kana daga baya za ka samu komai an ce farashin kayan abinci ne ya tashi haka ne eh haka ne to jiya kasuwan dai bata ci ba kenan na da na yan hatsi an gudu mutane sun gudu mhm. to yanzu wani hali yake ciki a to yanzu dai ina kan bincike sai dai kuma da na tuntubi shugaban karamar hukumar balanga bakari keltuma ya ce baya da cikakken bayanin abin da ya faru domin kuwa baya garin a lokacin da tarzomar ya faru abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya To kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga wannan saƙon. jam'iyyar democrat za ta fara gudanar da babban taronta na kwana hudu ranar litinin a dandalin da ake kira wells fargo center da ke birnin philadelphia inda kusoshin jam'iyyar za su gabatar da jawabai kana a tsaye da 'yan takarar jam'iyyar a hukumance abin da zai bata damar fara yakin neman zaɓe ga dangadan a wannan taron ne kuma mutumin da hillary clinton ta zaɓa abokin takararta zai gabatar da jawabinsa na farko ita kuma ta bayyana wa amurkawa abin da ya sa ta fi cancanta da zama shugaban amurka Ni Grace Alheri Abdu zan kasance idan ku a wannan taron da za a fara daga 25 zuwa 28 ga wannan wata na Yuli. Zan rika amsa tambayoyin ku masu sauraro da kuma na sauran tashoshin rediyo da talabijin abokan hulɗarmu kan wannan taron. Ku kasance tare da sashen Hausa na murya Amurka, majiya kwakwara ta labarai da ɗumuɗuminsu. su. To madalla ga Ibrahim ka almasi garba ya shigo da shirinmu na gaba. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar Malam Garba na Hali Kamba unguwar Dogon Rini Kamba mai son sanin bambancin kalmar cin hanci da kalmar rashawa da kuma yadda ake cin hanci da kuma yadda ake rashawar. Za kuma a ji amsar tambayar Malam mai nasara nasara funtuwa da Idi Idris masu son sanin yadda tsarin agogon GMT wato Greenwich Mean Time yake da kuma bambancinsa da agogo irin wanda ake amfani da shi a Najeriya. Bari mu fara da amsar tambayar koyar Malam Garba na Hali kan bambancin kalmar cin hanci da kuma kalmar rashawa da kuma yadda ake yin su. Kan wannan mun yi sa'ar samun masanin harshen Hausa da kuma tarihin Hausa, kuma jami'in yaɗa labarai na hukumar adana bayanai da kayan tarihi na yankin Abuja, Malam Sani Balan Karo wanda ya ce. na ji tambayar shi Malam Garba na Ali kan ba dangane da bambanci tsakanin cin hanci da kuma rashawa waɗannan kalmomi guda biyu kalmomi ne daban-daban amma kuma suna da kamanci tsakanin hmm. kuma suna da asali daban-daban ɗaya ta daga tushen hausa ne tsantsa ɗaya kuma ta daga tushen larabci ne kalmar cin hanci bahaushiyar kalma ce tsantsa tun daga asali hmm. amma ita kalmar rashawa daga larabci take aka kuma hausance ta ta zama abin da yanzu ake cewa rashawa hmm. to abin da ya kawo yanzu kake jin su sun yi suke tafiya jere asalin su daban-daban suke amma masu aikin fassarar labaru a kafofin yada labarai na rediyo da talabijin da jaridu su ne suka kawo su suka sayar da su a kasuwa mu hmm. da yanzu muke ji za ka ji ake cewa cin hanci da rashawa hmm. amma a zahiri a ka'ida kowanne daban yake a yadda bahaushe yake kallon cin hanci daban ne da yadda balarabe ko kuma shari'ar musulunci da musulunci ya yi tasiri a kan hausawa ake kallon wannan wato abin da ake kira rashawa. Hmm. To yanzu ne zan yi bayanin su danna Cin hanci dai shi ne a bawa mutum ko kuma mai hukunci ko mai mulki ko wani magabaci hmm. ya yi wani abu da ake so ba bisa raɗinsa ba. Hmm. Wato a wajen hukunci ko wajen wata magana tsakanin magabata da na ƙasa da su ko kuma wajen masu mulki wannan ya shafi jami'an gwamnati ya shafi alkalai a kotuna ya shafi ma'aikatu a hukumomi da masarautu to wannan shi ne cin hanci ina fata ya fahimta. Eh, amma a malam sani watakila zai so ya san me isa aka ce da abun cin hanci ce alakar hanci da kuma ansar na goro ka aikata abin da ba bisa ka'ida yake ba. Wannan yana da wahalar sani Mm. amma sai dai a tunanina shi mm. cin hanci bahaushe ya ɗauke shi ne wato akasin ci da baka gasan cin abinci da muke yi da baka ita ce halittacciyar hanya kuma wata dama ta zo aka kauce wa wannan eh, aka ci ta wata hanya ta daban <laughs> ya yawa yadda aka saba ci sai kuma aka zo kuma ake ci ta wata hanyar da fara. La haka haka. Mm. yawwa wannan shi ne asalin inda shi malam bahaushe ya kalli abin nan maimakon halartacciyar hanya su da mm. fata mm. kowa halaliyarsa halalin Mm, an ci ta hanyar majina maimakon a ci ta hanyar baka da aka tsaga don a rinka cin abincin. <laughs> Lalle To mun gode da wannan bayani sannan kuma um, watakila shi garba zai so ya san daga wace kalmar larabci aka samu rashawar koko dai a larabcin ma rashawar haka take. Ai dama zan zo nan wajen. Yawwa. To ita kalmar rashawa dama daga larabci ta zo asalinta ita ce a rishuwa rishuwa hmm. wato rishuwa hmm. sai haushe sai isa a ki yi mai da ita rashawa ne ma'anarta a biyar fahimta ko rashawa shine kamar yadda dai aka ambata a can baya a ba wa mutum wani abu ya yi abin da bai kamata ba akan aikinsa ko ko iya saba ka'ida hmm. to amma ita rashawa inda ta bambanta ah, da cin hanci ita ta fi cin hanci faɗi kalmar rashawa ta ƙunshi da wanda iba da rashawa mm. da wanda ikar rashawar da kuma wanda aka sa tsakani wato eh, yan kan zai eh, da ake cewa masu wanzuwa su ne eh. kudin haka wanda ke tsakani to duk sun tarayya a cikin rashawa mm. da ake rashawa ne ba ta mun saɓani a hausa akwai cin hanci daban akwai toshiyar baki daban akwai na gora daban duk nan su ma hanyoyi ne <laughs> na rashawa din <laughs> haka ba nau'o'i ne na rashawa oh. ba ka ga bahaushe shi ya bambanta su yake oh. cin hanci yake toshiyar baki ya kuma zai ce na goro dan ya saka ya kalmar ka san kafin kanarin ta zo oh. yana da fahimtar sa already a kan cewar wato cin hanci ne abu kaza to kuwan shari'ar musulunci da tasirin musulunci da ake yi ake cewa rashawa rashawa rashawa mm. shi ne sai sai abin ya zo ya shigo mm. mana gaba ɗaya akan ake kallon sa ta wannan fuskar eh, amma in ka faɗe su ka ce guda biyu cin hanci da rashawa mm. ni a gani na abu ɗaya ka faɗa haka abu duk kusan abu ɗaya ka faɗa yawwa haka ma jama'a sukan fahimta yawwa ka suke fahimta amma kuma da ɗan bambanci ɗan ɗas bambanci Oh. bambancin shi ne ita ce rashawa wa'ancin abubuwa guda uku oh. bayarwa karɓa da kuso wato kai da kawa tsakanin masu kudi. Oh. nan kuma aka ce cin hanci toshiyar baki da kuma na goro da shi ba haushin can saboda haka ita ce rashawa ya fi faɗi. sai kuma ansar tambayar mai nasara nasara huntuwa da idi idris game da agogon gmt To game da wannan ga abin da ya sauƙaƙa. Na farko ko kuma a takaice GMT na nufin Greenwich Mean Time, wato adadin lokaci bisa ga ma'aunin lokaci da ke gundumar Greenwich na kudancin London. Kashi na biyu na bayanin kuma shine duniya a mulmule take kamar ƙwallo, kuma cikin sa'o'i 24 tana wainuwa ko juyawa sau ɗaya, wato kowane wuri a doron duniya ya zagaya ya sake fuskantar inda ya fuskantara da farko. An kuma lura cewa idan aka kafa doguwar sanda a miƙe cak da zarar sha biyun rana ta yi, to ɗaya daga cikin abubuwa biyu za su faru. Au inuwar sandar ta ɓace kwata-kwata, au ta karkata zuwa kudu sak ko zuwa arewa sak. Don haka mutanen da musamman ma na ƙasar Masar sun lura cewa akwai alaƙar gaske tsakanin matsayin rana da kuma lokaci. Sannan banda auna nisan zagaya ko da'ira, ana kuma auna adadin kusurwoyin da da'ira ta ci daga tsakiya wanda ake kira digiri. Kusurwoyi na digiri 360 ne ke cikin kowace kammalalliyar da'ira ko zagaya. Kuma da yake duniya a mulmula take kamar ƙwallo sai aka ƙaddara cewa akwai wani layi kama tun daga tsakiyar ƙololo ko arewa da ya ratsa cikin ƙasa ya ɓulla tsakiyar ƙarƙashi ko kudu. sai aka sama wannan ƙaddararren layin suna north and south pole da turanci wato sandar arewa zuwa kudu sai kuma aka ƙaddari wasu layuka da suka yi da'ira makwallon duniya masu gittawa daidai ƙololon sandar da kuma gindin sandar aka sa musu suna longitude aka kuma ƙaddari wani da'irin layin da ya raba ƙwallon duniya gida biyu sama da ƙasa aka sa masa suna equator aka ƙaddari wasu layukan kuma a sama da ƙasan ikweto ɗin ko a ce arewa da kuma kudancin ikweto masu nisa daidai tsakanin juna aka sa masu suna latitude sai aka ayyana ikweto a matsayin mafarin latitude ko kuma latitude mai adadin kusurwoyin digiri sifili ko babu haka zalika ɗaya daga cikin ƙaddararrun longitude ɗin ya ratsa wani gidan nazarin yanayi a greenwich kuma aka ƙaddari shine masomin sauran longitude ɗin wato aka kaddari cewa bai ci kusurwa ko ɗaya ba wato kamar yadda shi ma ikweto ɗin bai ci ba kaga kenan layukan longitude da Latitud na gamuwa a duk inda aka dafa a doron duniya muddin aka auna kowanne daga mafarinsa don haka za a iya gane duk inda mutum yake a doron duniya muddin aka san longitude ɗin wurin da kuma latitude ɗin wurin Da aka zo batun lokaci kuma sai aka ce to da yake akwai sa'o'i 24 a rana guda, wato juyawar ƙwallon duniya sau guda, wanda kuma ke nufin digiri 360, kenan sa'o'i 24 daidai ne da digiri 360, don haka sa'a guda daidai ne da digiri sha biyar, Wannan dai ma'aunin lokaci ne da bai canzawa kuma canjin yanayi bai shafarsa. wannan ya bambanta da agogon yanki da kan canza daga wuri zuwa wuri da kuma daga lokaci zuwa lokaci misali a yanzu karfe 11 na safe a washington shine karfe 4 agogon najeriya nan gaba kuma karfe 10 agogon washington ne zai zama karfe 4 agogon najeriya ɗin to amma shi agogon greenwich babu ruwansa da wannan canjin saboda sa'o'i ake aunawa daga farkon kowace rana sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin malam sani balankaro da ke abuja da wanda ya haɗa mana sautin mr caleb da injiniyan mu ni naku ibrahim ka almasi garba ke cewa a kasance lafiya lafiya Shirin namu kenan na wannan jikon idan muka dawo a shirinmu na ƙarshe a yammacin yau Ibrahim zai sake shigowa da tawagarsa wannan karan da shirin mu tattauna wanda ke ƙarfafa buƙatar fahimtar juna tsakanin al'umma da kuma haɗin kan ƙasa. Kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. To Grace wani fara bom ya tarwatse a tsakiyar masu zanga-zanga a Kabul babban birnin kasar Afghanistan wanda kakakin ma'aikatar lafiya na kasar ya ce akalla mutane 61 ne suka mutu ya kara da cewa sama da 207 sun jikata a wannan mummunan hari. 'Yan sanda a jihar Bavarian a Jamus sun ce yaron na dan shekaru goma sha takwas da ya hallaka mutane tara ya kuma kashe kansa a birnin Munich da ke kasar Jamus eh, ba shi da wata alaka da ƙungiyar ISIS sai dai sun sami wani littafi da yake iza ɗalibai game da yadda ake ɗaukar fansa ko kuma dalilan da yasa ɗaliban kan ɗauki fansa. 'yar takarar nan ta amurka wato a ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton ta zaɓi wani tsohon sanata wani tsohon gwamna a jihar virginia wato sanata tinken a matsayin wanda zai zame mata mataimaki haka kuma wani katafarin bam da ya fashe ya jimma mutane da yawa Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin Usman Kabara da ya karanto labarai da kuma Tsiyon Girma da ta haɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri.